Saliga ba na sha maki, bai ma da ku ‘yan yara Allah ba mu damshin ka a zaɓar madala ne mamma. Ba a ka jirgin ɗan Musa, a ala ba shari'a ɗaukai, sai je gaba ya kai kullum, abin ka yara ja sarki ne da ne ya ba shari'a kwana da ne ya na duya ta na da ne ya na duya ta shi a saka madala ne ba mamman ya gwada mai yana kamunata ya kai ni maka na yau sallah ya bani riguna na kawa kuma ya ba ni kunan kuɗi landa don Muhammadu da maza ce ta bashe ta da maratun yan ta zo sai daura mu jabe ki a zagan ma dole ne mama. Sarkin daura akwai arziki, sarkin daura akwai ilimi, akwai hankuri ga sarkin daura ga arziki da dota ko. kullum shi ka tsere baya tun da dai ka tsare Aini bashari ba la'aye mama bashari ba la'aye ma ba a saka ma dole ne ma idan sarkin da bai riƙon kowa a je mai ka kirki inda ya baka riƙon kowa ka za ta lamata godiya ga Allah ko ya ta annabi ta yana ce yana da alai